baki mai yanka wuya. Zaben gwamnonin jihohin Najeriya na shekara ta 2023 ya gudana ya kuma bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin Arewa. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar dinnan da ta gabata ta sha 18 ga watan Maris aka gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jihohin Najeriya wanda ya kasance cikamakin babban zaben kasar na shekarar nan ta 2023. An gudanar da zaben gwamnonin ne a jihohi 28 daga cikin jihohi 36 na kasar. Kuma kawo yanzu hukumar zaben kasar ta bayar da sakamakon zaben jihohi 23. yayin da ta ayyana zaben jihohi biyu da cewa bai kammala ba alƙaluman hukumar zaben ta inec dai sun bayyana cewa kawo yanzu jam'iyyar apc mai mulki da ta lashe zaben shugaban ƙasa ita ce ke kan gaba a yawan lashe zaben na gwamna da jihohi goma sha biyar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ce ke binta da gwamnoni takwas yayin da jam'iyyar nnpp take da gwamna ɗaya to sai dai jam'iyyar labour party da ta zo ta uku a zaben shugaban kasa, ba ta kai ga samun ko ɗaya ba ya zuwa yanzu zaben gwamnonin na bana dai ya zo da nashi sauye-sauye har ma da abubuwan mamaki musamman ganin yadda jam'iyyun adawa suka yi nasarar kwatar mulki a wasu jihohin yayin da kuma aka sami jam'iyyun da suka sami galaba a zaben shugaban kasa a wasu jihohi wasu jam'iyyu suka kwace musu galabar a zaben gwamna. mai fashin baki kan siyasa farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya ta birnin kebbi ya yi mana fashin baki kan abin da ya haifar da waɗannan sauye-sauyen na zaɓen gwamnonin na bana na ɗaya dai babban abin da za mu ce ya faru wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna za a ce mutanenmu sun fara gane cewa lalle fa ana iya suna iya zaben wadda suke so suna iya hambarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ko kuma wadda zai shigo gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so in ka duba kowane jiha tana da nata tana da nata dalilun amma duk suna kama ne da cewa eh, mutane sun fara bude ido sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba ba dole ne su yi haƙuri ba suna iya canzawa ina jin abin da ya faru kenan na ɗaya kenan in ka duba kowane jihohin suna da nasu amma in ka duba duk za ka gane mutane sun gane waɗannan shine kuma suka ɗauko ƙudurin cewa ba za su karɓi abin da yake gare su yanzu ba za su iya wani abu ɗaya daga ciki amfani da na'uran irf ɗin nan da aka yi da kuma na shi bivas ɗin nan ya kasance magudin zaɓe a kara a kada ƙuri'a amma a ce mutane goma sun kada ƙuri'a amma a zo a kawo mutane ɗari ba zai yi ba duk yadda ka bi za ka murɗa in dai aka bi shi wannan na'ura da kuma ah, abin nan na intanet wato shi irf da INEC ta kawo duk yadda kai baka canza zaben nan ko da ka canza zai nuna shi shi coalition officer bai zai ansa ba ko da ya ansa in an je kotu kamar yadda aka nuna a kamar yadda ya faru a jihar Oshun za a nuna cewa a'a mutanen da ke da kati mutanen da suka zo suka yi suka tantance mutanen da suka jefa ƙuri'a, ba su kai abin da aka ce an jefa nan ba don haka magudi ya wuya duk yadda mutum yake mulkin gwamnati zai wuya ya murda abubuwan nan ya faru shi ya faru a zamfara shi ya faru sokoto shi ya faru kano in ka je jihar yobe akwai yaro da ya zo ya buge kakakin shugaban eh, kakakin majalisa da dai sauransu wato shi wannan abin da aka kawo shi irf dinnan yana da muhimmanci sosai ya taimaka wajen tabbatar da cewa shi ne na'ura da zai yi wa mutane a kada a kada a kidaya a yi meye ake faɗa shi kaɗai ya isa duk inda kake za ka ga sakamakon zaɓe don haka ko an ɗauka a hanya an je gidan gwamnati za a canza za a canza abin da zaɓe ya nuna ba zai yiwu ba abin zai nuna fili to da yawa mutane ba su fahimci wannan ba da yawa mutane da suke mulki sun ɗauka kamar yadda ake yi a da ne a ga waya sai a riƙe wasu mazaɓai a ga ina ne zaɓen ya yi sai a zo a ce a'a wannan mazaɓa da mun san suna da mutane kamar dubu talatin wadda suke yi rijista sun kawo dubu ɗari to wannan tsari da INEC ta kawo ya kamata mutane su jinjina mata mutane su mata yabo don shi ne ya tabbatar da cewa a mafi yawa ƙuri'un da aka jefa shi ne abin da aka bayyana a sakamakon zaɓe. Wani abin lura a zaɓen gwamnoni na wannan shekara shine gwamnonin jihohi goma sha ɗaya daga cikin ashirin da takwas da aka yi zaɓe a jihohinsu sun nemi zarcewa ne a wa'adin mulki na biyu. To sai dai duk waɗanda aka bayyana sakamakon zaɓen su daga cikin gwamnonin goma sha ɗaya masu neman tazarce sun lashe zaɓen idan ka ɗebe jihar Zamfara, inda dauda lawan dare na jam'iyyar adawa ta PDP ya yi galaba kan Bello Matawalle da ya bar PDP ɗin zuwa APC domin ya yi tazarce. Jihar Zamfara kuma ka tuna fa shi wannan gwamnan da aka kada dama fa ba siyasar nan ya same ta ne ta faɗi ga sassa bai zo da shiri ba ba zato ba tsammani kawai aka kira shi aka ce kai ne gwamna ni kuma a gani na tun da ya zama gwamna abin sai ya zama masa kamar maye a ya zauna ya yi aiki don ya kasance in zaɓe sake dawowa zai iya ci ina jin shi kansa sai ya sai ya fara bacci ya fara dai wasu 'yan mafarke mafarke ka tuna ya roƙi Allah cewa Allah kashi biya mai bukata in ya bar fatin PDP me ya faru sai ya koma ya koma eh, ya koma ya koma apc Allahu alamu to ba mu sani ba ko Allah ne ya biya ya karbi roƙonsa amma abin da ake ciki zihar zamfara shi ne tun da wannan gwamna ya zo abubuwa ba su tafiya daidai kuma ba alaman gwamna ya mai da hankalinsa na biya wa mutane bukata babban bukatan mutanen zamfara shi ne zamantakewansu lafiya 'yan ta'adda sun addabi mutane suna zuwa har cikin gusau Uh, to amma sai kasance gwamnati ta nuna kamar bata san abin da take yi ba yau tana magana da 'yan ta'adda gobe ta ce ba ta yi da su amma duk abin da ake ciki mutane na mutuwa mutane na rasa muhalli ana koro su suna zama 'yan gudun hijira ana abubuwa amma sai ka ga gwamna yana gwamnatin zafar tana wasa da kuɗi ta ba da kuɗi nan ta ba da kuɗi nan ga mutane in ka je duk manyan garuruwan zamfara inda ake zuwa gusau zamfara talata mafara anka a cafe da sauransu duk garuruwa ne da mutane ke zaune a cikin kunci manyan garuruwan ma kenan to balle kuma ƙauyuka da 'yan ta'adda sun addabi mutane gwamna bai nuna cewa za a iya wani abu ba yau a yi wannan gobe a koma nan yau wannan dan ta'adda ne gobe mu je an kira shi an bashi sarauta gwamna bai nuna cewa yana da wani yunkuri na biya wa mutane bukata an ɗauka ne abin da kamar shi shugaban ƙasa ya ce sharholiya kawai aka tsaya ana yi na mulki amma ba mulkin ba yau a je nan gobe a je nan yau a kai kuɗi nan gobe a yi nan yau a kira 'yan adawa gobe ana faɗa da su shi kenan shi kenan aka, aka sa a gaba don haka ba abin mamaki ba ne da aka kada wannan wannan gwamna ko a ce wannan 'yan adawa suka zo suka samu galawa bisa ga wannan gwamnati aka buge su ba ni a gani na gwamnan bai nuna cewa mulki zai yi na mutane ba a'a shi duk abin da zai kasance ya samu ya da mulki ya yi to abin kuma shine dara ta zo ta ci gida. To saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai dai ba iyakar zancen kenan ba. Ku biyo mu a mako mai zuwa don jin fashin baki kan yadda jam'iyyun adawa suka sami nasarar kwatar mulki a wasu jihohin musamman Kano da sakkwato da Filato da Benue da dai sauransu. Yanzu kama madadin shehin malami kuma mai fashin baki Farfesa Tukur Muhammad Baba da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.